Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani. da sarauniya da far'a da noma da dalau da kuma niyya murya arewa ko kuma voa afrik zango na da da biyu biyar ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau goma sha uku ga watan Disamba kafin ku ji abin da muke tafashi ga kanin labarai. Jiya laraba an yanke wa lauyan shugaban Amurka Donald Trump Michael Cohen hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari. 'Yan majalisar dokokin Amurka na shirin kawo karshen goyon bayan da Amurka take baiwa Saudiya a yakin take jagoranta a Yemen. Firaministar Birtaniya Theresa May ta samu nasarar ƙuri'ar da aka kara don amincewa da shugabancinta. Kanin labaran kenan, kwamitin tsaro a Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ya buƙaci rundunar haɗin gwiwa da ke yaƙi da ƙungiyar Boko Haram a yankin tafkin caji su sake lale. bai kamata ba yau sojoji waɗanda an ka shirge bisa kogin ruwa na chad su tsaya a kai musu hari ko da yaushe ya kamata su ta su biɗi mutanen na inda suke su kai musu hari sai kuma batun auren wata ƙaramar yarinya da aka ce eh, yan shekaru goma sha biyar ce da wani dattijo dan shekaru 61 ya yi wanda ya janyo cece kuce a jihar niger ni dai auren yarinya wanga yanda iyaye suka gaya ni ba yarinya ba a wajena aure biyu ta yi an ce ni ne zan zama na uku na ce na so abina sai kuma shirin domin iyali wanda ke tisa muhimman batutuwa da muka gabatar a wannan shekara da ke karewa kafin in kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi hashin gumel. Jiya laraba an yanke wa lauyan shugaban Amurka Donald Trump Michael Cohen a hukuncin daurin shekaru uku a gidan yari bayan da ya faɗa alƙalin New York cewa tsananin biyayyar da yake yi wa shugaban hakan ya sa shi rufe mummunan laifukansa. mai shari'a william foley ya gabatar da hukunci ga kowane akan laifuka masu yawa ciki har da rawar da ya taka wajen biyan wasu mata biyu dala amurka dala dubu domin rufe bakinsu kan mu'amalarsu da trump da kuma yin karya gaban majalisa akan yunkurin trump na gina wani dogon gini a moscow alkalin ya faɗa wa mai shekaru 52 a duniya cewa cikin abubuwan da suka faru hakan ya sa ya rasa halayensa na kirki cohen wanda ya yi wa trump aiki har na tsawon shekaru 12 ya taɓa faɗin cewa zai iya mutuwa akan goyon bayan da yake yi wa trump sai gashi yanzu cohen ya juya wa trump ɗin baya da yammacin jiya laraba 'yan majalisar dokokin amurka na shirin kawo ƙarshen goyon bayan da amurka take baiwa saudiya a matakin sojin da take ɗauka a yakin basasar yaman majalisar 'yan wato majalisar da 'yan jam'iyyar republican ke da rinjaye sun kada kuri'a amincewa da fara muhawara kan batun inda 'yan majalisu 60 suka amince wasu 39 ba su amince ba suna goyon bayan gwamnatin trump wadda take ta jayayya akan ɗaukar duk wani matakin da zai kawo cikas ga dangantaka amurka da saudiya da yake magana da murya amurka sanada richard blumenthal daga jihar connecticut ya ce akwai buƙatar kawo ƙarshen rawar da amurka ke takawa a faɗan da ake ana kashe farar hula da ƙananan yara da bamai a yemen a sakamakon laifukan yaƙi aikin majalisa ne ta samar da ƙuduri kuma kundin tsarin mulki ya baiwa majalisa damar ƙi ko amincewa da yaƙi ko wasu ayyukan soja. 'Yan majalisun Amurka dai ba su amince da goyon bayan da Amurka take baiwa dakarun sauri ke jagoranta wato dakarun da saudi ke jagoranta ba a yakin da ake a yaman domin dakile 'yan tawayen hutu da iran ke marawa baya rikicin da ya yi sanadiyar rayukan fararen hula kuma ya zamanto wato mafi muni a duniya kan aikin agaji Firaministar Birtaniya Theresa mai ta samu nasarar ƙuri'ar da aka kada don amincewa da shugabancinta wanda hakan zai kare wani babban ƙalubalen shugabanci na shekara guda. mai ta samu nasara a ƙuri'ar da 'yan majalisar ta takan zabata suka kada 210 da amincewa wanda basu amince ba 117 a jiya Laraba. a wani zama da ya kunshi 'yan majalisar jam'iyyar conservative kaɗai kafin a fara kada ƙuri'ar mai ta ce za ta sauka daga shugabancinta kafin zaben shekara ta 2022 matakin da ake ganin ya taimaka mata wajen samun ƙuri'un 'yan majalisun da ba su yanke hukunci ba ana dab da zaben minista amber road da 'yan majalisar conservative alex shelbrook da kuma robert buckland su ne suka tabbatar da sanarwar mai na cewa ba za ta sake tsayawa takara ba. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kasar Kenya sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da tsibirin Jersey tsibirin da ke kan gabar tekun faransa wadda za ta share hanyar mayar da kudaden gwamnati da aka sace kimanin dala amurka miliyan biyar babban antoni janar na kenya paul kihara kiruku da ministan harkokin wajen jazi sanata ayan gos su ne suka amince da yarjejeniyar a wani yunkurin kasar kenya na yaƙi da cin hanci da rashawa a watan maris ɗin shekarar ta gabata gwamnatocin biyu sun amince da wata yarjejeniyar musayar bayanai da za ta tabbatar da cewa duk wasu kuɗaɗe da aka sace za a mayar da su ƙasar kenya Gos ya ce an samar da yarjejeniyar ne domin ƙara ƙarfin dangantakar tsakanin ƙasashen biyu kuma za ta kare ta gano duk wasu kuɗaɗen haram. We are transparent in what we do in financial services uh, and we meet the highest international standard. ya ce muna bayyana duk wasu abubuwa da muke a harkokin kudadenmu kuma muna bin ka'idojin ƙasa da ƙasa da aka shimfiɗa amma duk abin da muke yi bai isa ba haka kuma muna haɗa kai da sauran ƙasashe kuma yau mun amince da Kenya domin gano inda idan har an yi amfani da jazi wajen aikata wasu laifuka za mu yi aiki tare mu tabbatar da cewa al'ummomin ƙasashen sun ci moriyar kudadensu. su. yarjejeniyar kenya da jersey iri ɗaya ce da yarjejeniyar da kenya ta yi da birtaniya da switzerland shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta wanda ke kan wa'adinsa na ƙarshe yana yaƙi da cin hanci da rashawa ba ji ba gani cikin wannan makon ne aka kama wasu manyan jami'an gwamnatin kenya an kuma gurfanar da wasu gaban kotu kan laifukan cin hanci da rashawa masu yawa daga karshe an kama wani fitaccen jami'in kwallon ƙafar afirka a faransa kan laifukan yaƙi da aka yi a ƙasar jamhuriyar afirka ta tsakiya masu gabatar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc sun ce patrice award ngosona na daga cikin manyan shugabanni ko mai gudanarwa na kungiyar 'yan bindigan nan anti balaka kotun icc ta ce a matsayinsa na shugaban kungiyar 'yan bindigar da yawancinsu kiristoci ne ana zargin Ngozona. da aikata laifukan yaƙi ciki har da kisa da kisan ƙari dangi da gallaza azaba da kaiwa fararen hula hari da kuma saka ƙananan yara a aikin soja. An ƙirƙiri ƙungiyar an tabbalaka a shekarar 2013 domin ta fuskanci ƙungiyar 'yan aware ta Seleka waɗanda suka kwaci ikon babban birnin jamhuriyar afirka ta tsakiya bangi da suka kori shugaba francois bozize lamarin da ya haddasa yakin basasa a ƙasar ya kuma yi sanadiyar rayukan dabban mutane ya kuma raba wasu dabban da gidajensu To a gaida Sarfilu da karanto labarai. To bari mu buɗe taskar hotonnin namu a jamhuriyar Nijar. Inda kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasar ya gargaɗi gwamnatocin ƙasashen yankin tafkin Chad cewa lokaci ya yi da ya kamata da dakarun rundunar haɗin gwiwar su fara kai farmaki kan ƙungiyar Boko Haram a inda suke ba su rika jira sai mayakan sun kai musu hari ba ta yadda za a kawo ƙarshen wannan yaƙi da ya hana talakawa walwala. Wakilin Musule Mummuni Barma na ɗauke da ci gaban rahoton. faruwar wasu abubuwan da ke kama da sake farfadowar ayyukan ta'addanci a makonnin baya-bayan nan a yankin difa a wani lokacin da aka yi zaton yaƙi ya ƙare ne ya sa majalisar dokokin ƙasar nijar soma kiraye-kirayen gwamnatocin ƙasashen yankin tafkin chadi kamar yadda shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasa honorable hama asa ke faɗa a ganawarsa da manema labarai don kun sani a kwanakin baya an kashe wajen mutum takwas kuma an zo an tahi da 'yan mata wajen goma sha biyar a kan waɗannan kuma can da akwai wajen talatin ba ɗayi wanda an ka da su yau ana jiran a sami sakamakon waɗannan mutanen ina suke kakasun ka koma bayan waɗanda ko da wani lokaci an ka san mutum mai hali ne ana kame shi a zo a ɓoye shi da cewa sai an biya diya to ire-iren waɗannan abubuwan sun ta dama mutane hankali bai kamata ba yau sojoji waɗanda an ka shirge bisa kogin ruwa na chad su tsaya a kai musu hari ko da yaushe ya kamata su ta yi su biɗi mutanen nan inda suke su kai musu hari bai kamata ba kenan su tsaya sai an kai musu hari an kashe an shammace su lokacin nan su bi biɗan mutanen da sun ka shammace su lokacin nan ba za su gane su ba saboda nigeria kun san ƙasa babba ce bisa kilo ashirin mai faɗi da tsawon kilo wajen ɗari da hamsin 'yan boko haram a cikin dashin nan na suke suna barazanar su babu kowa a ciki da karfin niger da na chad da na cameroon da na nigeria ina tsammani abin ba za shi wasu karasu ba a yi a kare saboda wannan yakin in yana ɗaukar lokaci ɓanna ce ta ka samun haɗin kan al'umma a wannan yaƙi da ke gudana cikin salon sunkuru ya zama wajibi sabili kenan da wakilan al'ummar ke shawartar mahukunta al'umma na ƙasar difa ya kamata su ba da goyon baya su ba da haɗin kai ga soji su ba su bayani kwata-kwata saboda sai da ɗan gari na aka cin gari kenan duk wata zamba da take faruwa in ba za a samun labari ba ga 'yan ƙasa mazamna wurin ƙarfin sojin namu yana ragewa saboda za a zamba da su mai sharhi akan al'amuran tsaro abdurrahman alkasim na da ra'ayi makamancin na 'yan majalisar. Saboda ta'addancin ai tsoratar da mutane idan kuka tsorata da an ci nasara kanku. Ministan tsaron kasar Nishar Kalla Mutari da ke bayani a karshen makon jiya a zauren majalisar dokokin ƙasa dangane da taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin Difa ya jaddadawa wakilan al'ummar cewa gwamnatin wannan ƙasa da haɗin gwiwar takwarorinta na ƙasashe aminai na nan tsaye akan wannan magana ta yaƙi da ta'addanci. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a jihar Naija ta Najeriya kuma auren da wani dattijo dan shekaru 61 da wata yarinya mai karancin shekaru ne ya haifar da cece ce kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. A yanzu haka dai hukumar kare haƙƙin mata da yara ƙanana a jihar Niger Najeriya na can ta fara gudanar da bincike akan auren wani dattijo ɗan kimanin shekaru 61 mai suna Alhaji Yakubu Umar mai nasara da ke zaune a garin Lafai da kuma wata yarinya da aka ce tana da ƙarancin shekaru. Kafofin sadarwa na zamani ne dai suka fara baza labarin wannan aure da suka ce yarinyan mai suna Adama Amadu 'yar shekaru goma sha biyar ce, to amma iyayen yarinyar sun ce shekarunta ashirin da watanni goma sha ɗaya. Barista Maryam Kolo ita ce shugabar hukumar kare haƙƙin mata da yara ƙanana a jihar Niger. Ta ce suna da labarin auren kuma tuni suka fara gudanar da bincike a kai. in yarinya ba ta kai ba kaga akwai illoli da yawa banda ma dokan da ke kasa wanda dole kuma akwai doka dole za a yi amfani da shi. Na'am to yanzu idan yarinyar ba ta kai ba ko kuma binciken ku ya gano dai akwai illa cikin lamarin me za ku yi? In yarinya ba ta kai shekaru ba ai to ka gani bisa kan dokan ma ai dama babu ma auren a daga farko ma. To na yi tattaki zuwa garin na Lafai inda na samu angon cikin yanayi na farin ciki to amma ya ce yawan surutan da ake yi mashi akan auren a sakamakon yayata labarin ta kafofin sadarwar zamanin sun fara isar shi. Masu fadi haka duka suna gaya ma duniya na farko sakamakona da sosai alkiyomi da abin da suke fadi wanda ba daidai ba ba su sani ba ba su kira ni ba ba su zo wajana ba suna fadin gaibu ni dai auren yarinya wanga yanda iyaye suka gaya min ba yarinya ba a wajana aure biyu ta yi an ce ni ne zan zama na uku na ce na so abina ko da yake kokarin zantawa da wannan amarya da aka biya sadakinta naira dubu ɗari uku ya ci tura domin kuwa an ce ba ta kusa amma na samu zantawa da babban yayansu usman umar diko wanda kuma shine ya ba da auren to muna da shakku dai na farko da ba za mu kai ta aure na farko ba in kuma akwai wani shakku wani dan uwanmu ba zai ji ta zama bazaura kuma ya sake zo ya nema ba duk da yake shekarunta ya wuce yanda aka aka ta yayatawa akwai tayu kila wasu ko masu kare haƙƙin kare yara da sauransu su zo kuna da hujjoji da za ku ba su wani za ku kare kanku eh to ai hujja ma ya bayyana tunda an mata aure na farko an sake an yi na biyu shine na uku wani hujja za a bada To komi malamai ke cewa akan lamarin Dr. Umar Faruk Abdullahi babban darakta ne a ma'aikatar kula da harkokin addinai ta jihar Naija. Yarinya ta haura shekara ashirin wannan sun faɗi iya abin da suka zanu suka haife ta. Amma ko da ta tsaya a kan iya shekara goma sha biyar ɗin ne mu a tsarin musulunci mun gamsu da haka kuma ana aurar da yarinya musulma kasa da ma shekara goma. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Sababin mutuwar auren bahaushe a wannan zamani. To za ku iya sake jin wannan rahoto da kuma karanta shi da har ma da ganin hoton ango da amarya a shafinmu na intanet. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha shida na asuba ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai mai da gidan aure kabarin arne shi lukui-lukui an sa tiles amma kai da kake ciki kai ka san me kake fama saboda haka kana zaune ne akwai ya babu mata sun zama haƙoƙi da yawa sai sun nema haƙƙin sauke nauyi ma wata sai ta roƙi mijin da Allah annabi kafin wata hulɗar aure ta haɗa su to ina ake haka ka saka zomo a gaba kai baka kama ba kai baka ci ba kai baka bari wani ya kama ba mm. ai wannan shine ƙarshen cin zarafi a rayuwa ta ya mace tuni ne maganin mantuwa. Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba da kuma fata iyali na lafiya. Daga cikin batutuwan da muka gabatar a wannan shirin cikin wannan shekara ta 2018 da ke shigewa, akwai wannan batu na gallazawa abokan zama da take hakkokinsu wanda galibi ya fi shafar mata da ƙananan yara. To shin menene ma wannan cin zarafin? Kana magana ne akan mai ƙarfi da kuma mai rauni. dole ne in ana zancen cin zarafi a haɗa waɗannan abubuwa guda biyu da akwai wanda yake da ƙarfi ba ko da ƙarfi na duka da wani abu ba amma yana da ƙarfi yana da iko a kan wanda yake jiransa na ƙasa da shi ana magana ne ko a miji da mata miji yana da iko da karfi mai yawa akan matarsa ana magana akan iyaye da 'ya'yansu suna da karfi suna da iko sosai akan 'ya'yansu ana magana akan kaman bawa da ubangidan shi shi ma sun mallake shi suna da ikon sarrafa shi yadda suka ga dama ko daidai ne ko ba daidai ba ne tunda yana karkashin su bayan da zai yi to dole a yi masa abubuwan da suke na ta haddi na cin zarafi waɗanda suke ba su daidai da matakai na shari'a ba. Mun kuma kawo muku labarin wata karamar yarinya da aka yi wa fyaɗe a sansanin 'yan gudun hijira na Karmajiji da ke Abuja. Ga kaɗan daga bayanin da yarinyar da addatta suka yi wa wannan shiri. Na je karɓan wulla, ina zuwa shi ne kama ni ya ja ni dan ihu shi ne ya rufa min baki. Sai kai ki ina? Ya ja ni kan ɗakin shi. Na yi na yi ihu na gagarin yin ihu ya rufe min baki sosai. da ya gama sai ya ce fita shine ya nuna mun wuka wai idan na yi magana zai gani. Rabi Zakari yar shekara tara tana zaune ne tare da yayarta a sansanin 'yan gudun hijira da ke karma jiji. Ranar da gabanin mangariba ne an aiko ta da karɓar hula sai ta dawo ta ɗan jima sai muka ce to me ya faru ta ɗan jima har mai gidana ma ce tashin jin duba ta sai ta ta dawo sai can shi jikin shi bai bashi sai da tashi da duba ta kenan sai ga tana zuwa sai ta zo karkar muryar da take mayar mishi da sakon ma muryar tana rawa ka ce to me ya faru ni dai sai na mata na ji sa mata abinci a cikin kicin sai na sa mata kenan sai na ce mata ce mu na sa mata garwa ya ishe ta na ce a ah, me ya faru ce a wai ba ta iya cinyewa ba na ce kai akwai abu sai na ga yadda take gaya mu ya ishe ta din muryar tana rawa sai na ɗauka tocin da yake hannu na waya na ce na aska mata fiskanta sai na ga kamar yadda fiskanta yake na ji muryanta yana rawa-rawa na aska kamar irin muryanta na rawa kamar hawaye haka kuma ba hawaye fi na aska jikinta sai na ga bayan riganta jini me wannan ba komai ta ce sai na kira mai gidana don yana waje na ce ka gafa ta ce ba mamaki ma ta fara period ne sai na tuna na ce period kuma ba zai ba zai yawa haka da yawa bayan riganta ba sai na ce to shi kenan na ce na nema da ya fita da ya zauna a waje sai na ja ta ɗaki na ce me ya faru ki faɗa mu na ce mu wani mutum ne sai na ji wani mutum na ji kaman an suka mu wuka a zuciya na ce to wani mutum kuma to shine na kira shi ya zo ya ce wani mutum ne tukuna ta faɗa mishi wane sai muka fita muka je muka duba shi a gidan shi baya nan muka duba shagon shi baya nan shine wani ya bamu shawara kawai mu kai ta station mu je mu report kamun tukuna a sani da kai ta asibiti. Wani batu kuma da ya dauki hankalin shirin domin iyali a wannan shekarar shine sace 'yan matan sakandaren dabci ranar goma sha tara ga watan Fabrairu kasa da watanni biyu kafin cika shekaru hudu da sace 'yan matan Chibok. da dan Borno dai wani mai hasashe ne kan abin da ya shafi harkokin tsaro a shirin arewa maso gabacin kasa Ga ma yadda yake auna batun wannan lamari. Abubuwan da yake tafiya a North East gaskiya abubuwa ne wanda wannan gwamnati da ake ganin gwamnatin talaka ce mutanen North East da Najeriya da arewacin Najeriya gaba ɗaya suka zaba gaskiya ta yi felin na mutanen wannan yanki. Domin in ana maganan security ana fa magana ne kawai a rediyo da talbijin amma a aikace din gaskiya ba haka bane ba kwa ganin abin da ke ana kama ƴaƴan kungiyar Boko Haram wasu na mika kansu ba ganin kamar wannan ma wani nasara ne wanda a ce an gan shi zahiri waɗanda ake killacewa a ƙauyuka ne in aka je aka same su dama suna cikin karni na wuya na Boko Haram sai su ce shikenan sai a yi musu kuɗin goro amma zahirin magana din ba ƴan Boko Haram bane sannan kuma abubuwan da ke tafiya a baya shine still yake tafiya a yanzu har yanzu a ce yau gwamnatin nan tana da shekara uku yan su tsirarun yara a ce sun fitini mutanen North East gaskiya wannan din ba karamin lalacewar gwamnatin bane gashi zahiri dai ana ganin kamar da garuruwa ko kuma kananan hukumomi ashirin da wani ba jihar borno ba a iya ma shiga yanzu ana shiga waɗannan kananan hukumomi ba ganin kamar wannan ba za a iya cewa an ci nasara game da yakin da ake yi a shiga ƙauyuka da ake yi da ake faɗa har a daɗin inda za a bi irin wayannan hanyoyin za a iya shiga yanzu yau in za ka bi hanyar dambuwa da harbe harbe za ka bi wannan hanya to daɗin ma in za ka yadda za ka bi da harbe harben ai za ka iya bi a fito a yaƙi wannan abun kuma su daina siyasa da shi shi shugaban ƙasa ya tsaya ya zo ya kalli mutanen borno da suka bashi kuri'a ya zo ya duba ya ga wannan abin tukun gaskiya ne ma ana yin wannan abin ko kuma ba a yi ya zo ya bi hanyar maiduguri ya je biyu ya zo ya bi hanyar bama ya tafi mubi in ya so ya ga cewa eh lallai lallai sojojinsa suna aiki ko ba sa aiki national security advisor shi dan manguno ne ya zo ya kwana biyu a manguno ya tattauna da dattijan manguno ya ji abubuwan da yake tafiya na ce ma yaki ne da ake yin shi a gidajen rediyo da talabijin. a zo kuma sannan wani babban kuskure da wannan gwamnatin ta zo ta sake yi domin wa'annan yaran an so macin karfin su gwamnatin nan ta je ta bada kuɗi da ah, kwamandojinsu aka zo aka bayar suka je yanzu suka yanzu haka suka zo suka abin nan suka dawo da yakin nan sabo an bayan an riga an fara samun sauki a bayan da aka zo aka bada kuɗi aka su da kwamandoji a lokacin suka kashe irin su kanal habu ali da wayansu makamantansu manya-manyan sojoji in kana bibiyar abin zaka rika gani ba siyasa muke sa ba gyara muke nema abin da ake cewa shine ba ba wanda ya ambaci cewa an ba waɗannan mutane kuɗi an maganan cewa sun amince cewa an musanya su da wasu ƴan kungiyar boko haram sannan aka karbi a wasu ɗaliban makarantar nan na Chibok abin da ake faɗa kenan kai ce na ka samu wannan zancen jaridun ƙasar nan sun buga cewa lalle lalle har da kuɗi mun karanta a jaridun ƙasar nan ba wanda ya fita ya ce mana eh wannan abin da ake faɗa din ƙarya ne har ne komandojin har aka tare su mun ga bidiyon da su yan ta'addan suka nuna ba su yi nadama ba suka zo har suna tunanin cewa har suna taron mutanen su har suna cewa lalle lalle za su kaddamar da hare-hare suka kaddamar da hare-haren gashi yanzu illan barin kwamandan Boko Haram din gashi an je an sake ɗebe 'ya'yan mutane a dabci wancan abun bai zame wa gwamnatin nan darasi ba still har ta bari aka zo aka sace 'ya'ya a dabci kwamandan da yake kwamandin eriyan ya kamata a ɗauki mataki a kansa na yanda ya za a yi ma tukun tsakanin dabci zuwa sambisa har su zo su wuce ga jiragen sama da gwamnati take da shi ga abubuwan da abin nan suke da shi tukun a ce har wa'annan yaran sun sake bata fatan al'umman jihar yobe da iyayen da aka sace masu 'ya'ya da ma har yanzu ba san kuma 'ya'yan nasu ba shine ran da za su sake ido hudu da 'ya'yan nasu to an kuwa dace domin makonni biyu bayan gabatar da wannan shirin kungiyar boko haram ta saki 400 daga cikin 'yan mata 110 da ta sace aka kuma bayyana cewa biyar sun mutu a kan hanya lokacin da aka yi garkuwa da su yayin da kungiyar ta ki sakin guda liya sharibu wadda har yanzu take hannun kungiyar sabili ta ki musulunta to a cikin watan uku ne kuma waɗansu 'yan majalisar wakilan amurka karkashin jagorancin federica wilson suka gayyaci waɗansu 'yan mata da kungiyar boko haram ta yi garkuwa da su a garin bama waɗanda cikin ikon allah suka samu suka gudu ga bayanin da ɗaya daga cikinsu taimani kan akuba da suka sha a hannun ƙungiyar boko haram kafin a kama ni muna zaman lafiyar mu a cikin garin bama a daga nan sai muna zuwa makaranta muna yin rayuwar mu yadda muka dama a daga nan yan boko haram sun zo bama sun zo sun yi takin na ba ma suna kashe-kashe suna yanke daga nan sun zo sun same mu a cikin gidanmu daga sun same mu a cikin gida mu wasu mutane sun zo sun tafi ni da na guda biyu sun kai mu wani gida daga nan akwai wasu 'yan mata da yawa a wajen aka tara mu sai an kai mu jeji daga an kai mu jeji akwai wani ya aure ni a cikinsu a lokacin ya ban sarakin dubu biyu ya ce zai aure ni. ya ce in je in kawo mishi wani abu a waje na je in na fita in je in kawo abin na zo kuma shi zai ce mu ya aka yi ban zo da wuri ba sai ya tashi ya bubuge ni je mu duka su ya wajen kullum haka yake mun muna tashin wahala ba ci ba sha wani lokaci za mu kwana da niwa wani lokaci za mu kwana da ishirwa abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu sake tuna muku baya yanzu a madadin dukkan wakilan namu da suka ba da gudunmawa ga shirin domin iyali cikin wani wannan shekara ta 2018 da ke karewa alheri ke muku fata alheri kada kuma ta kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali a wannan shekarar baki daya a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya haka yake to kafin mu karkare ga takaitattun labarai Thank you. To a takaice jiya laraba an yanke wa lauyan shugaban Amurka Donald Trump Michael Cohen hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari bayan da ya faɗa wa alkalin New York cewa tsananin biyayyar da yake wa shugaban hakan ya sa shi rufe munanan laifukansa. Mai shari'a William Foley ya gabatar da hukuncin ga Cohen kan laifuka masu yawa ciki har da rawar da ya taka wajen biyan wasu mata biyu dala Amurka dala dubu ɗari biyu da tamanin domin rufe bakin su kan mu'amalarsu da Trump da kuma yin ƙarya gaban majalisa akan yunkurin Trump na gina wani dogon gini a Moscow. da yammacin jiya laraba 'yan majalisar dokokin amurka na shirin kawo ƙarshen goyon bayan da amurka take baiwa saudiya a matakin soja da take ɗauka a yakin basasar yemen majalisar da 'yan jam'iyyar republican ke da rinjaye sun kada ƙuri'a amincewa da fara muhawara akan batun inda 'yan majalisu 60 suka amince wasu 39 ba su amince ba suna goyon bayan gwamnatin trump wadda take ta jayayya kan ɗaukar duk wani mataki da zai kawo cikas ga dangantakar amurka da saudiya. Firaministan Birtaniya Theresa May ta samu nasarar ƙuri'ar da aka kada don amincewa da shugabancinta wanda hakan zai kare wani kalubale na shugabanci na shekarar guda. May ta samu nasara a ƙuri'ar da 'yan jam'iyyar ta ta zabatu suka kada 217 a jiya Laraba. a wani zama da ya kunshi 'yan majalisar jam'iyyar conservative kadai kafin a fara kada kuri'ar mai ta ce za ta sauka daga shugabancin kafin zaben shekara ta 2022 matakin da ake ganin ya taimaka mata wajen samun kuri'un 'yan majalisun da ba su yanke hukunci ba ana dab da zaben To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. inda za ku ji matakin da gwamnatin jihar Bauchi ta ɗauka na ƙarfafa jarin 'yan kasuwa. Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga Malam Umaru na garin Fufure jihar Adamawan Najeriya bisa rasuwar matarsa Hajiya Hauwa Aliyu kakar Fatima da Aliyu Sahabo Imam Allah ya ji kanta mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu da rahotanni da muka gabatar ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa kuna kuma iya yin muhawara a shafinan na facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfilu hashin gumel da ya karanto labarai da malam sidi da har hada shiri da ba da umarni da kuma injiniya mu yau dara alheri ke muku fatar alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. Afrique. Le monde aujourd'hui. Ah